Yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka suka nada shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci sasanta rikicin siyasar kasar Gambia da zai kai ga shugaba Yahaya Jami ya mika mulki salin alin ga wanda ya lashe zaben Mr. Adama Baro. Masu fashin baki na tuntuntunin ta inda shugaba Muhammadu Buhari zai fara wannan gagarumin aiki. Ganin shugaba Muhammadu Buhari da Mr. Yahaya Jami dukkanin su tsoffin sojoji ne. Amma mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya ce wannan babu damuwa. Shugaba Muhammadu Buhari da aka bashi wannan aiki na amana Ghana ai sun shi a matsayi na dattijo na shugaban Najeriya matsayin shugaba na farar hula wanda aka zaɓe shi a ofis ta hanyar tsari na demokradiyya ai magana soja ma ba su shigo cikin wannan magana ba to ana ganin kamar shugaba Muhammadu Buhari yana da tarin al'amura a sa a nan cikin gida kamar wannan ba zai bashi damar mai da hankali sai akan abin da ya kamata a can Gambia din ba idan aka ce yau Najeriya ta tsame hannunta da irin rikice-rikice da suke a nan yammacin Afirka ba za a zauna lafiya Najeriya ita ce kamar yadda ka san sanda ce a tsaye akan yammacin Afirka. Iran da duk Najeriya ta kau da kai ko ta sakaci akan abin da yake gudana a sauran kasashen Afirka. To duk yankin ko zai iya shiga cikin rudani. Masu sharhi irin su Hassan Gimba na ganin tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Jonathan shi ya fi cancanta jagoranci wannan sasantawa ba shugaba Muhammadu Buhari ba. Ya kamata ne tsaya ya sasanta matsalolin da ke Najeriya. Jam'iyyarsa kanta yanzu haka nan tana neman wargajewa. Idan har ana neman shugaba daga Najeriya to ai wanda ya kamata ma a ce ya je wannan Jonathan domin Jonathan shi ne a matsayin Yahaya Jami zai ce ya ce to kaga kaza ga yanda muka ga yanda muka kai hakuri idan ka ka gani ma muke a kasa na kowa zai yarda da shi amma yanzu idan shi Buhari ai shi Jami zai ga kan cewa kawai wannan shi yana mulkin sa ni kuma yana so ya raba ni da nawa in har zai wannan Jonathan ya kamata ne ba Ambassador Yusuf Mamman kwararren jami'in diflomasiya ne Allah ya kiyaye fitina da tabarbarewar harkokin tsaro a ƙasar Gambia domin ita kanta Gambia da al'ummar ta ba su kai miliyan biyu ba mun ga abin da ya faru a Najeriya mun ga afarin da ya faru a Sadiyo karamar ƙasa kamar Rwanda mun ga yadda aka zo kai tashin hankali da addabi duka al'ummar duniya to abin da ake gudu kan irin wannan ya faru a ƙasa kamar Gambia shi ko wanda ya ci zaɓen shi Adamu Barrow kamata ya rika nuna fahimta abubuwan duniya da nazari da kuma yanayin yadda zai rika furta magana. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.